za mu tattauna da mai girma tsohon sakataren gwamnatin jihar zamfara kuma wanda ko wanda ya taka rawa daban-daban a fannin siyasa kuma yanzu haka ake damawa da shi a da jigo a jam'iyyar apc kuma yanzu a cikin kwamitin da uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta kafa a ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin na wannan excellency mai malam gori a mai girma professor shinkafi muhammad amin wani shinkafi abuwa a shi ne sakatare na jam'iyyar apc na riko na jihar zamfara ranke da biya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to a sunana professor abdullahi muhammad shinkafi domin na ji kana mamarin sunan so ranke da yanzu nan kasa ga aure ashirin da hudu za mu ci a jihar zamfara ko awoyi 48 ita wannan aiki da uwar jam'iyya ta kasa ta baku tuni da kwamitocin suka watsu a sassan ƙananan hukumomi goma sha hudu na jihar zamfara mu mukan ji ana ta magana cewa an kafa kwamiti da sunan tuntuba tuntuɓa shin menene tuntuɓa tuntuba da kuke a nan to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم وبعد yan uwa masu kallon mu da sauraren mu uh, ina yi gaisuwa ta salama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu uh, kamar yadda uh, kace kaji an yi kwamitota na jam'iyyar apc a wannan jiha ta mai albarka a wannan ya biyo ne bayan an yi wannan kwamiti namu na mutum uku na rikin kwarya ƙarƙashin jagorancin distinguished senator hassan muhammad musawar wanda ake ce ma hassan nasira ah, domin akwai wasu ayyuka waɗanda suke